Thank you.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 malam wannan doguwar zuma na ji maganar ka ka san na farko ana ma wanka ka tashi hakan an yi haka cirkuwa na biyu kana makara na tashi ka tashi haka akan to ina gaya maka saukin ka daya amma sai ka je ka tafi da wannan dan uwan naka ko biyu ne ai to dan Allah zan yi wata tambaya ya akai kai da mu gaba ɗayan mu to watanni bakwai da suka wuce ba da cijan da kuka cuta kuka karbi kuɗi a hannunsa naira ɗari tara da hamsin a mota kuka tafke shi kuka maka masa ruwa ka ni kuma ni <coughs> ni ne ko bayan Allah kuma lalle in ban zo da shi ba ko gashin ni ba zan idan baka zo ba eh. to idan kai na uku ka tafi kenan alƙur'an kuma har kabarin sai ka shiga ai billahi lazi dole in kure mai gudu a ka san kudin sa wallahi sai na kure mai gudu ka san hausa yanzu na uku yake na na wuce kai na uku a ina ai wallahi dai mu tabbata a ina kake ban Allah ka san hausa sun ce dabara ta ragewa mai shiga rijiya to ta rage mai ina son ka san wannan na ta rage mai gudu dai daga nan har lasar. to ina gaya maka Al-Quran? to na sallame ka na gamsu mm. na sallame ka ne billahi allazi dai inda na ganshi in ba shi kure mai gudu ba duk gudunsa billahi allazi la ila illa huwa sai dai ba mu haɗu da shi ba gudu ko in dai maganan gudu ne daga na haɗan lasa alƙur'an gudu daga na haɗan lasa billahi allazi la ila illa huwa in dai gudu ne daga na haɗan lasa kai daga nan ma mu zace malali alƙur'an Allah Allah na roƙe ka dan albarka sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah kar ka haɗa da ɗan matan shi gaba ɗayan da yake mutuwa wai a ah, wai ni ma na mutu walla ina walla bai isa ba an je walla bai isa ba Allah Allah kar ka haɗa da shi dan albarkar sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Allah billahi allazi kana an ce yawwa ya saboda haka shi hala na sake sabon ɗinki ba don komai ba wai saboda zai sabuwar kaya ne bai santa ba ke ina yake gani mai gida kina nufin baki ji murya ta bace ko ko baki ce da ni ba zama matsala ce ba na gaya mushi abin da aka ce ba an ce ba zan samu sauƙi ba na nemo gashin kan ibro ba inda ban shiga ba dama idan ciwo yana tare da mutum ai sai dai kullum addu'a sa Allah ya bashi lafiya to ta lafiya ciwo he karuwa take ta wannan mai gida ba wannan din ce fa da nayi na yi ne wai don kai ya heda ni sabo ne haka ne ƙuran kudi na ɗari takwas na miƙa aka bani yadin nan amma ni na rasa yadda yake gane ta dogon baki na ne yake gane ni ko ke da mai ake ni ban gane ba ne gaba ɗaya. Mai gida abin gane kaya ba. Sai a ce yayi nan in ruga da gudu ban same yi ba sai a ce yayi nan. Mutumin da kuka daɗe da shi mai gida ya za a yi ba zai gane ka Anya. ba ne ku akwai dan adam din da larura ya taba haɗuwa da shi irin wannan kwa hmm? eh, to ai ka san duniya da faɗi mai gida ba za a tabbatar ba ai eh, duniya amma tun da akai na take ni ba gaba ɗaya komai faɗinta ni kadai ne kin ji ni kadai ne duk faɗinta Allah dai zai mana maganin abin abun nan ba na damuwa bane ba idan kar baka samu wani Allah da irin dabaran mu da azancin mu na mata in dai matsala ta gashin kansa cin Allah da zan je ni gurin kawata matarsa yawwa dan wannan abun mai sauki ne ni na san inda za mu yi da ni da ita na'am zan je ni na san inda zan yi mata kore da lo ne na san inda zan yi mata har mu ta samu wannan larurar akan ke yake wannan haka kira ma idan ciwo yana tare da mai gidanka aka ma yana tare da kai mata da mijinta miji ba lafiya ai mata ba lafiya gaskiya wannan ke ma kina cikin larura ai ina cikin larura wannan haka ya ni ce ma babban mai larura ko mai gida yanzu ba gaba ɗaya ban tunanin ki ba ki gaba na abin da ke gaba na ibro ba ki gaba na ni ko wallahi kana gaba na kullum fata na Allah ya sa in ne sallan nan biyar roƙon Allah da nake Allah ya baka lafiya kin gani ne ba na to ina tsakiyar dare ba ni gidan nan kowa kan zo karfe goma ai karfe goma shine kwanciyar mai iyali amma ga mai hankali to ni je karfe nawa nake wannan fadar rawanin da ta gani dare yana daga cikin canza yanayi yanayi wai dan ka a gane ni ilan ya hanyar ne ce a yaran ma ne amma ina amma ba wani abu Allah zai rufa asiri amma wannan dai dabarar da na ce maka zan yi to ita za mu kuma Allah da gashin kansa ne sauki ne mai gida za mu samu lafiya kamar ka same ta tunda abin ya zama gyara ko munafunci ko kai Allah zai gyara abu ni dai in warke in Allah da ma wani abin ba matsala bane zan je kuma da kawata komai zai zo da sauki gaba ɗaya ma bacci nake ji na bacci nake ji gaba zan ji aka ce mun yana zuwa wata wata majalisa na je tun da na bar gidan nan ina majalisar na haɗe da rabi ban same shi ba shi ya yasa shiru shiru ne ban ga kamar ringa tunanin ina kace wallahi kin san jiya din nan ba kai bacci ba <laughs> eh, karfe 1 da rabi ina wata majalisa da a ce yana zuwa duk gaba ɗaya anan ni bacci ma bai kama ni ba walla ba dama an ga mutum ya wurka ni ma he mi bi sha nake shi ne Allah zai ba da lafiya dai nan da na gani ko galiyo ne hi na kama shi da hannu galiyo yana kama shi da hannu shiga ciki zan kwanta to shi ke eh barin dan gange da kawai anya anya nan larura idan na warke na warke kai ni yanzu tsoro na Allah tsoro na annabi kan ibro ya riga na mutuwa shi kenan da ni har duniya ta nade ba lafiya yanzu yana mutuwa har duniya ta nade na tafi hannu yanzu tsautsayi ma ta kai ya mutu a wani gari abin da ya ba a nan garin ba ban sani ba kuma nan garin da ai Allah ya ji kan musulmi Am yanzu ba an Allah nan ko a ya za a aishi a sako? Eh. Abin da ya saka zo mu leka? ni wai da so nake a dan saurara tukunna mu ga abin da Allah ya yi saboda ba Allah nan kusa yana da lalura ta yawa su eh, wannan ko yawa su wannan eh. sau nawa muna kai gurin ko ko ba haka ba ni abin da nake mamaki ina ku ina su rusu akan kabari a sa mana wannan tunda mutumin nan ya mutu abin ne to tunda mutumin nan ya mutu abin ne. da nake dana eh. bayani shine kusa yana da laluran nan fata ta yawan suma ta dogon suma oh, abin ne shi abin ne shi abin ne shi ko ya da zai koma abin ne shi ah. mai wani jikiri ya ya gangara a can abin da shi yake na san da to wani da kuna a bakin kawai wannan abin da yake ya rubin da da lura ka ba wannan lura yi abin da abin da shi abin da abin da abin da watan za ka abin shi da Allah ni ba zan ga laifin ne ba ma abin ne shi abin ne shi a tira abin ne na jiwa abin ne abin ne shi la haula sannan annabi a roƙa Allah za a ana yin addu'a sannu za ku sannu sannu ku da ku da mana da da bai mutu ba da ba ya mana zaki Allah ga mata kabin da zan me zan mun da ka samu ne naga alama wallo anya mutumin nan ko ba so yake ya kai ni ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi kullum ba Allah ta ya kai ni kanu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kanu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kanu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke na'am mai gida mm. in wata barman nan ke ni wallahi dole alquran dole in yin ne inna lillahi wa inna ilaihi me gida da ka bani wai Allah ila illa محمد رسول بابا بابا لا اله الا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا ويا الله ويا الله ويا الله ويا ويا ويا يا ويا الله <laughs> barka ya gari ya yau ya yau ana <laughs> kai a ba da wahala eh. ba wa yaron kuma wahala me faru ne dan Allah ka yakuri fa da abin da ya faru a kwanakin baya haka ne E, ni kai na abin na yi shi kuma sai ya bata min rai eh kwarai kuwa E, ni kai na ai zuwan da na yi din nan eh, eh na zo in baka kuɗin haka ne zuwan da na yi din nan dama saboda kuɗin ne haka ne ko da na ce a shiga a sawo min gero dan ka fito ne eh dan ka fito ne na gode fa na gode eh ma ina cikin larura haka ne ta me ta laraba fala shai'i larura ina cikin larura ai larura ulu yanzu kuka rungume ta wato <laughs> iya shege da wata tabara tufa <laughs> wanda mutum zai yi yanzu wani ya ji ya daɗe ya zauna ma shi har ya gama ma da wannan abu na san yanzu <laughs> to iya shege da wata tabara yadda duk karin gume ta yanzu tsofo ni ya je shi har ya gama ya wuce wannan layin Da matsala ta faru eh wani mutum muka cuta a wata mota wani dattijo Allah sarki Allah sarki <laughs> dattijon nan ya irgo kudin yana kudin sa ne kudin sa ne gaba ɗaya na ce kudin ibro ne tun daga nan ni ba ma nan ke bata min rai ba <laughs> a cikin sati uku na mutu so shida na dawo kai din mazal kan gaba ɗaya malam duwar da ka gan shi a bankara ya tafi ga namun karan na miƙe billahi lazi wannan abu shi ke damuna to sai nake nema ma kai na ahuwa to to ne da na tafi sai mutumin yake ce mun eh lallai in je in nemo gashin kan ibro yanzu dan Allah tambayan da zan maka daga sati guda da ta wuce baya eh da Allah ka ga min ibro ibro eh ai yanzu yana yanzu yanzu yana nan yanzu ka ga yanzu lillahi allazi la kai mala lafiya ki dan ka ban Allah dan Allah dan annabi kai kai lafiya ka billahi allazi ina ce ibro ne kawa Allah kawa annabi kai hakuri dan Allah kai hakuri ba Allah eh na gode unguma wannan zai maka amfani da Allah ungo shi kuma zai ci ubansa Allah dine ma Allah dine ma albarka kai Allah dine ma albarka me kai baka da mutunci menene to wallahi baka da mutunci ka ja na dauka musu bayan Allah na na na da kasa da zuwa da dirmushe shi ka ja na ina zuwa na tadda wani yana fitsari na dirmushe shi eh? ka ga sake kwata kenan bari in ya maka kai ina ruwan kama da mu a kai 500 din ka ba mu biya ka ba 500 dina da tana nan juyawa nawa nayi juyawa nawa nayi 500 dina kasuwanci muke kasuwanci muke yi 500 dina da tana nan juyawa nawa nake da ita Allah Allah Allah na roƙe ka ka nuna min ibro ko a mafarki na tsigi gahin nan a mafarki ma ai duniya ni yana take burge ni yana dukkan rungume ta ba za ta rutsu ba kai ka da mutunci ka da mutunci wallahi wallahi ka da mutunci wallahi ka da mutunci billahi lazi ba mutunci ne da ni ba <laughs> yo ai ba mutunci lokacin da ake raba shi alƙara da yazo kai na karewa yi <laughs> <laughs> ai Allah wallahi zuwa baki billahi la ilaha illa hu yar uwa wata mota a Legas mahaluwai wallahi tallahi duniya duniya kulu kai maka ɗiban adashi na ƙarshe kasa ba a ƙare da wahala in da aka ce a ɗiban adashi kai ne na ƙarshe ai ai ka wahala Allah ka raba da ba ba da na sani da ba ya haka ba bawa ya haɗe da wahala ga duniya aka rike sai ita duniya duniya duniya

Wannan miya ta yi. Kai kai kai kai. Wannan miya. Amma wannan yaro ko dan jakar. Ai ga irin abin da. Ai da ma sai da nake a kula da wallahi an tura ni ɗebo ruwan nan da biyu ne wallahi. Ayya! Tuwo da ruwa? Ka tuwa ka. Tuwo da ruwa? Tuwo da ruwa? Ni na tuwa ka ni za ka. Ni na ni na ɗibo ruwan nan da biyu ne wallahi. To ai dama na gaya maka ka ga da ruwa da ruwa zai musu ba mu ba. Ko ba haka sai kika jawo. To da ruwa to da ruwa. To da uwaka. To da ruwa to da. Wannan da kawai abin ne ta nan gidan. Makaranta ban kai shirya ne ba da ganin sa idanunki. To da ruwa to da ruwa. Sannan za ka kai shi makaranta sai ku sa da shi. Da tun murbace kika nan ba. To da ruwa to da ruwa. Kusa kamar sa kwakwabo da. Ba ta ba ya jikin kuma lafiya jiki ta musulmi da sauki amma larurar nan ma karo yake jiki ko ya yake kulu ta ina larura ya karo take wai kulu me yake faruwa ne baka ji irin karman da muka ci ba ya nake da labari ai wata kamiya miya maka haɗe ye wata kai gaba ɗaya dai mun haɗa karambosuwa to Allah ya kiyaye Allah ya sauke na da cuta ba ta da daɗi Allah wani tsoho muka tauhe idai gaba ɗaya dai yanzu eh ya ne ba ya buro ne can ba wancan a yaro ne kana ganin zaga kallon man sosai kan nasa ba hula ma sosai wancan fa wancan fa wancan fa ka taba ganin ka tabbatar ba shi ba ka taba ganin sa gilas ai shi ya riga ya manyanta ina shi na sa ƙananan ka da bana tana ce zai sa gilas to ni wannan tsohon wannan larura da na fada tsohon nan kai mun ahuwa mana. a'a ulu Allah ne dan dai ka riga ka rikice ni eh haka ne to amma tsohon nan mun sanadin samun lafiya na maka sauke maka Allah dai ya yi maka dan dai ka rikice ni shikenan nagode nagode Allah ya sauke ha nagode ka gaba ɗaya mutum ya koma ina ta fita daga jama'a ni fa yanzu a yadda na ya. alƙur'an duk inda aka ce an ga iburu wallahi na kai wata guda a layin sai mun haɗu da shi gidansa da yau kwana na tara ina zuwa ban same shi ba sannan ni ko riga ni mutuwa yi wallahi ko da dare yana wallahi yana kwanci billahi lazi yana kwakula kabarin ka na tsibu gashin nan billahi lazi yana kwakula kabarin ka al'kur'an ai billahi lazi aka ya kai a kaina kai Allah ka raba ba da larura Allah ka raba ba da larura Allah ka raba ba da larura an ce yana da falon gwannan kuma an fara sa kayan mata ne in shiga gida-gida alkur'an sai Allah ya tsinci ni ko gidan ma ko gidan yan uwa ko gidan babansa alkur'an walla a kai dole ne mutum manzan wallahi dai na rasa dalilin da isa dan matan nan kaga dai mutu ya dawo shi dai so yake ya shafa mu yanda yake leƙo lahira ne zai dawo zai dawo zai dawo wani hmm? ma mutuwa an san dole ce amma kuma ba a santa yi kawai sai ka bi shi to <laughs> wala sai ka bi shi ai dangantakar ka da kulu eh. shi isa yake so kai ma ka bishin sai ku zama yan gari Allah sarki mm. to bari ka ji zamanci ko da iyayenka ne wala iya a duniya ne Allah alahira babu kenan ko to alahira ina ko yana ta kansa to alkawari ifi ka riƙewa in kai ka tafi ba za ka biyo shi ba ko ba haka ba shi ko gashi sai neman ka yake to ni lokaci na bai ba ballo ba da <laughs> ah, balo barka mu dai barka dai ya gari ka ga mutumin mutumin eh ha yanzu na haɗe shi eh. na tambaye na tawaka me yake damun ka ne ai har ya saba bari ka ji ulufa ya je lahirin nan ya dawo ya je ya dawo ya je shi ba ya fa zama dan gari ma fa a can ya ka ya dawo ya ka ya dawo kuma har yanzu ba wani wanda ya rako ba ma wannan ba eh. ni kana nan mun hada kulin nan eh. kuma jaraba neman ka yake ba kuma wani abu ne yake so ba eh. gashin kansa inda na kuma Allah ba zai samu ba zai samu sunan wasa cau cau dan gudu Allah ba zai kamo ni ba tunda abokin ka ne ta tuka taimaka masa eh gaskiya to ibro ba eh yanzu da ka ji babbar abin da idame na ji kai kokari ku to kai kokari ko turo ka yi ne a ai ka sai kallon kan na kake ka je ko turo ka yi ne da ba turo ni a to na me kake ya ga ma ina son zai sai wani ka zuba mun ne daga fadan gaskiyar dan uwan ka fita ka taso ba ya hakuri ba na neman rigima da kai da ana da eh, dan ba ma shine ta muku a eh, dawo da dawo da ba ya dai ko dan uwan ka ba da amma ta ciya momi to zai bi ko amma ta ciya momi ko an baka kwantarak an ba kwangila roda da ya kaji iburu tun da kaji ya maganan nan sun haɗu da kulu an ba shi sako wajen ka ai na ka gashi nan ma gashi nan ma tafiya yayi ba ya jiran kama nan ni gaskiya da yanzu na ɗari don nan na samu na cikon hadashen jibi. Landolo! Landolo! ɗauko abinci wani abinci bari na ɗan duniya na ga alamar da a gajiya kake wannan ɗaya yanzu fa na san kana koyo whatsapp shakka ta kai wallahi tallahi to ka san abin da ya faru a ce ka san ni kai na abin na damu na ina jin tsoron kai na da kai amma na yi bincike to wannan larura ina mutumin nan da muka yi masa wulakanci a mota dattijan nan wadda dattijan mai ɗari tara da hamsin na ji dai to wallahi shi ne shukan mota to amma kuma an yako wannan mutum ne tsakani da Allah ya ce mu biyu ne waye ɗaya to ya ce ko ka kai kanka ko kuma laruran da ke kai na ta koma kanka ko kuma ka ciro gashi in kai masa ko kuma ka kai da kanka eh ka kai ma da kanka a ah, kai ga ba ka kai ni ka ka hutashe ba za ni haka da kai ba ba dai gashi bane eh gashi in dai na bada gashin ai ta kare ko eh. in dai an bada gashin ta kare ni ba za ta samu ba ko amma baka bada alquran ko da gudu na kure ma gudu in ci dan ba na san ka da laruran nan gudu ne eh ce za ka cira ba za ka cira ba eh a wai dan ma gudun da zan bi ka eh. saboda ba na san ka da larura da ta same ni kaga ni ma ba zan so so in leko lahiran da ba yawa duk abin da zan leko lahiran dawo ba na to ke eh, ni a rayuwa ta ba na ba dai gashi ba eh, ba zai riku ba amma zo mu je wajen dan ladi ba to to ai wallahi ya bai ban gashin nan ba billahi la ila illa huwa sa sai na kure mai gudu sai in mutu tare a kai ina mu to <laughs>

yawo bane za ka koma ruwa la ilaha illallah na fazo da shi na kai mene dan Allah sake duba mu billahi allazi na na zo da shi na ashe a wallahi ka ka yi kokari ah, ka yi kokari ka yi kokari yanzu ka fara zama mutum eh, yanzu ka fara zama mutum amma ba na to yi ni gaba ɗaya dungurin din zama da ka ce shi zan dauko ba hin dauko ya ka ba gaba ɗaya da to a kan dai a ce na tafi wallahi gari shi ya ka yi daidai haka zauna Hmm. ba a face ba a facewa na ce ba a facewa yayo ayyayo ayyayo ina kake to ba ni ba kana sauraro ina jin ko wani ma a ful ni yanzu yadda nake na ce ma ko wani ma a ful don ina biya ma ba karamar barna na so in yi ma ba ai ko yanzu ma ka min ban ma ba a kul inda kuka ga wani bani adam kaga da kashi da dafi da suya duk labarin wuta take ji kashi ne ganta tsirara to kaga sai ana ganta ai na wuce kashi ne soyayye ne ma na gode na gode to shi dan da yi na ce ka je ba da wannan ba ba ruwanka to eh. to na gode ai kai ka yanzu nafsi nafsi kawai Allah ya taimake ka wannan da nuna da na nuna ma ni ba ma guje cikakke to saura ɗaya ajali ya zo yaro ana karya hau karya hau tsamiyan nan sai da hau yana faduwa ya faɗo akan ajali ruwa na ake shi yanzu yanzu yanzu na ke kamun ga yaro eh, yamta ka cuce yamta dama ta ban ka cuce ibro hakuri fa za a yi haba yamta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haba yamta ka cuce ni kuri za ta ya za ta cuce ni

Eh, ba zai daga ba zai rada ba zai ba zai rage ba aike ba kenan kawai ka kama shi haka tsarin Allah hmm. haka ne Allahu akbar an rabu da mutum lafiya lau hmm. sai an kawo gawa mu eh, lafiya ina ƙarya ne wallahi sai Allah kai American Chinese, Indian, Igbo Hausa films, kaɗe-kaɗe irin na Turawa, Larabawa, Makosa, kai har da na Hausa. Akwai wasanni kala-kala, kama da kan kokawa, dambe, ƙwallon kafa ko da sauransu. Tuna da sunan Mustapha Muhammad Kano Kamfani, namba 7 Bayar Kano, ko kuma rashin mu da ke HHL, sabuwar tashar Malam Kato, kan titin united Street, Daura da Mr. ko kuma kaburin lambar waya kamar haka. Sifili takwas sifili, hudu hudu, ɗaya ɗaya, hudu biyu, su gani mustapha muhammad kai kamfani makara kallo bayan amala ya fi na zaki kare da maka kwakwanta. Ya ishe ki haka aure zaki. Aure? Ba za ta aure ka ba. ina kai ina ita munafiki dama na kake zuwa ban sani ba ba da ta gaba da ke nake kan ya kike kai ka dan billahi lazi mun zuba ni da ku a gidan nan wallahi na gani nan bari kaga su su ma ba shi ka san su ma a firgita kake ga kowa ka san ba haduwa baba mai gilas da ka san shi zu ke haya har da AC an da kana ka shagon ya haya sai bacci eh amma in ka kula abin dubbi ne ga baba mai gilas ga baba mai dan akwati wawa <laughs> mai dan akwati mai furfura tabbatin na ga tebban nan ta ya haya mai kasa tun na ga tebban ta ya haya mai kasa na ce wannan wannan Eh, ina yawan zuba yatsu ina kai ba mai da kan kai su an kai ba mai kai ni sai da ba yanzu an saki yanzu zuwa ta fara tashi ba kuma da bazara eh. sai iska ta ka ce hiya hayar na jin eh, yau ta muna yi siya ya daga ta sama kaga wannan ta yi wuya ta ai ka haya Eh, tele <laughs> ai kana ganin su tele lallaba ne kai ni da Allah inda kake zuwa <laughs> yanzu ya kau da kai a' yanzu ya kai ne ma yake kalbi kalbi kofa an ce ma shagon ma eh. wande kai ah, ni da zan tafi bi wa wai da mu zo muna haɗu wai wa ina kulu nga eh, nga na ko nan ko dan na ga yayi kai nan ina idan Allah ga min ina dai ainihin inda ibi? a dan da mana ko nan ne kai nan ne ma nan ne eh nan yayi ni fa sufa eh. lokacin tafiya yayi jirgi ba ya jiran kawai

wannan magana lafiya dai na ko kana cikin damuwa ne awo ina fa lafiya wadai zauna mana shirin zauna ya fi natsi Abin duk damuwar ka ta mace abin da ya faru bawo eh ka gan shi dai wannan din yayi maka ko wancan din kake so wannan din ai shi ma yayi daidai ka wanda ranka yake so na yi ba a a kare maka kare maka kare maka malamai magada annaba Allah ya samu dai ya gari Allah ya samu dai shin na makara wajen daurin aure na makara to igro harama eh. igro ka riga ka san harkokin jama'a su yanda kake da jama'a eh. wani sai bayan an yi amma ga wani wanda ya cancanta ya zo gurin al'amari eh. kaga kaga kuma bai samu wannan al'amari ba komai kai sai ka je gida eh tunda dai ka gani inda yayi maka sai ka je gida assalamu ku wa kuma ah. ta ashe haka aka yi kaman ya fa babu sako kuma babu labari ai hakuri da da ka jinjina eh. a yi haƙuri da a yi haƙuri a yi haƙuri baka kyauta ba yanzu zancen da nake wa shi a na gaya masa ya zare dankon eh an zare jakar an zare dankon ya zare dankon ran magana a ƙare ya dai zare dankon wallahi magana a ƙare amarya ta tare na sani shikenan to alhamdulillah ma ya hada jaka alheri eh. tunda amarya ta zo gida ba sauka lafiya Allah ba ma alheri Allah ba ma nan koma eh ni ma nan to shikenan nagode lafiya a ba shi haƙuri ba komai eh ai na ma ya fada jaka nan ma zan neme ka wani abu ya kudin dusan nan ne a tunani na fa na zubo kudi zan biya bai zan biya kudin dusa na sa an kai mun dusa ko biyu anya anya ko da ba dan kar in ja da malama ba anya sa'a rama na zare dan wannan kafa a mai da ni dan mara tsakuwa har wani jinjina ake ana ya zare dan ni ina dankon aure anya sa'arama an kama hannu sai jijina na ake ana wani kama a zare mun ka faɗa ana na zare tana taya eh wannan ba taya gatan ha gyara ke gyara ke nan hanya baya ku duba ba mace ba mace eh ba mace nan mu yi eh gode gode ba ba mace gode halima kina ji nan ina ta ranga da sallama sai sai sai kice ko gidan annan na shiga za za za za tawar yarin da kanka har firgice ta hankalinka a tashe ko amarya ta taba to maka rai ango ango ango an sha gaishe a a yiriri ce ta bato mare ba ba ba ba amarya ba kin san kika ji guda aure kenan yau na ga ga sabon gida an sha fenti an yi komai kuma ina gan dauki a akai ta wani wuri me hujja Na Allah ki saurare amma ki saurare ni ki ji waɗannan sa mutuncin eh, eh, iburo ara wannan macocin ara mana iburo da shi da kulu ɗaya ina ibro ina zuwa yace mun na ya aure ban gaya masa ban na ya haƙuri mun gaisa da shi kenan ina sai ga kulu ya faɗo ina faɗuwa ina miƙa min hannu shi ma da matsalar da izo kenan ina cewa ka ga yanzu a ran ma magana izo izo da take nan ko ya ya rike hannuna ina wani jinjina ina a rama ana wani haka ana an zare dankon ni ina muna ana dankon alheri na aure a sha shi ɗayan gaba ɗaya shi na ba sisi a jihuna. na. na ga malam Ibro din malamin ka ne haka kuke kai da shi. Malamin wa? Malamin ka nan fa ka kawo shi gidan nan dan ya maka asiri asirin wanda ya ɗaukar maka kuɗin ka asirin da ya tono. Allah ya fidda ni Ubangiji Allah ya miyar maka abin ka gindinka. Sai haka ni ba abin da za ka ce mini. ta haka wallahi na gode wa Allah yanzu nan yanzu nan ke rikoda ce yar marasa mutunci kin min tariyar baya kenan ko tariya kika mun kenan tariyar baya kaje tariya kika mun kenan ko yi tariya na maka ai ka kani ban manta ba tariya na maka to yanzu wannan yarinya da na gani a cikin nan yar waye yar kowa ta ce ka ni ita aka yi to in ko ta zo zo ta fitar da ita ina in ko ba ta fita ba ke za a ɗauki hanya za a ɗau hanyar gida mun nono kari ni yanzu gegere dan na san wallahi yanzu ni sha biyu ta wuce cinnaka tun kana tunaka ka tun ba ka da komai tun rigar ka dai baka iya canja riga ba mm. nake tare da kai har Allah ya maka arziki kake canja riga ka hau da daga to kuma ne yanzu ka take da wani abu ne gashi na ka so magani auren mai farar kafa ka auri farar kafa farin kashi to dan haka ni na gode wa Allah da kafa ne ba abin da nake so da ke tunda ba za ta fita ba ki tafi gidanku kuma ga hanya na ya maza don hanya kan dare idi ta yi dan lafi in sha biyu ta wuce wallahi sai dai kuyi gamo da kura mu kura ta garin mu ta yi alhamdulillah ba ku nake nan ba ka lame yawa haka nake so ta fi nono fari Allah na gode maka in ka yanke za a biyo ki da shi a Allah ubangiji ya ban miji na ga ruwan da ya fika a zai a zauna da mai farar kafa a ango kin rabu da karfa kenan? ka ji abin da ya faru to ina zan samu lafiya hankali wannan abu ne azimin mai girma kuma hakika biri ya yi kama da mutum don kuwa mutanen nan zahiri akwai sanda suka taba zuwa nan suke wata shegantaka har na goya musu baya a rahin sani ƙarshe sai bayan sun tafi ni kenan abin ya dame to ni yanzu sanadiyar wannan al'amari da suka shirga min ya yi sanadin rabuwa da iyali na uwar gidana kuma na ɗauki alƙawari bawo domin a wancan karin ni dama shi kulin shi ya kamun shi a matsayin ah, haran mani shi duk inda na rashi ɗaya daga cikin su ya haɗo hannuna to ba mai raba da shi to duk ba zan sana ka wannan ba amma a matsayinka na babba mai faɗa a ji a garin nan ba wai rigima za ka yi da su ba duk wanda Allah ya sa ka kama dan shi ga hukuma domin hukuma ita ce maganin duk wani shegantaka da wani shaƙi to bawa kana ga sun mai da ni mahaukaci wanka wannan na kasa yi can da taguwa sai ka ce zarere abin da aka yi min da na baya da na yanzu duk inda na da ɗaya daga cikin su kamar yadda na gaya maka a baya ni ma sai na ɗauki mata gaskiya dole ranka ya ɓaci amma sai hakuri a eh sai hakuri ka an jima a dinga sa tauhidi a zuciya eh a dinga sa tauhidi a zuciya sai hakuri wa alaikum assalam an kula ne lafiya lau lafiya lau abin za a baka ne eh, to madalla kuma nan sai ka tura min shanu suka min ta'adi a cikin gona ta wallahi ba laifi na bane bacci ne dauke ne a gindin gona ni kana ban san haka abun zai to to to to ai ba wani abu ba komai in dai wannan ne ba wani abu ai tun da na ga naka ne dama shi yasa ban ma musu sosai ba eh amma da Allah a dinga kula eh a dinga kula Allah mun ga barin je in yi la'asar dan Adana ce ban tsara ba kyau ba kika yi dimbari ba a yanzu kuma ban yake ba dan na zaga na yi duba ban tsaya na lura ba a da ban tsaya na lura ba a da ban tsaya na lura ba ki haƙuri na roƙa tsigai ki haƙuri sori na tsuguna sori na zaga sori haba ya mai kyan tsari ki kai da ke nake ki haƙuri sori na tsuguna sori about that African side. Oh, hey, Oh, they bad sona. Kudin Salo, salo. Bani da auki. Salo, salo. A'a, kudin kin gani. Salo, salo. bani da auki. Salo, salo. Kudin kin gani. Salo, salo. Bani da auki. Salo, salo. Wannan kiɗan shafi. Dokin beni. Dokin kulani. A dana ce baki tsari ba. kyau ba kika yi dimbari ba a yanzu kuma ban ga yake ba dan na zaga na yi duba a da ban tsaya na lura ba ah, a da ban tsaya na lura ba ki hakuri na roƙa tsigai ki hakuri sori na tsuguna sori haba ya mai kyan tsari ki da ke nake tsigu ki hakuri sori na tsuguna sori oh wayo oh dai ba da sona kudin kin salo ba ni da auki kudai kudin kin gandi ba ni da auki wannan kiɗan shari zo dube ni zo tukula ni kudin kin gandi ba ni da auki ba lama kudin kin gandi ba ni da salo, kai

ba mai kyan ado ki ma gani da kyau na gwargwado kaunar ki a raina ta hudu kuma kamar madai ko da an gwado ki so ni yarinya mai kyan gado in kin ki zan hauka tsigai na tsuguna sori ki haku sori haba ya mai kyan tsari ko dai ba ta so na kurin kin gani tsalo tsalo wurin kin ganni a'a ba ni da auki wurin kin ganni ba ni da auki wannan kiɗan shafi zo dube ni zo ki kula ni wurin kin ganni ba ni da auki wurin kin ganni ba ni da auki ba na hidu ba a da ban tsaya na lura ba ya wuri na roƙa ki hagu sori na tsuguna sori haba ya mai tsari ya wuri na roƙa ki haƙuri Awa? Ba ne kuma salamu ya kai. Kudin adashin nan ne da aka bani in kai. To. Kun game da Ibro ya karɓa ya sai nuna min wani gida daban. Kuma wallahi yanzu ma sun samu ku ƙaro wasu wallahi a kai. Kudin adashin? Eh, ta ma gida. To kin je gidan kudin adashin ki an canja mar gida. Ya gamu da wannan annobar. An canza mar gida kamar ah? yaya. Eh wallahi babu abin da ake ciki ba. Eh. na je ina kula fito ina tafiya na haka can wurin dogon gida kawai sai ga ibro nan muka haɗu da shi sai ya ce ina zan je ne na ce kin ake ni zan kai adashi sai na ce to ga nan ya ce to ga wani wuri ma inda ake kai adashi sabo sai na ce to mu je da muka je aka kai ni gidan to gidan ga mata nan da yawa ha da wata fara a cikin su to idan aka tambaye ni a ba da ɗaya sai in ce a ba da biyu kudin adayin eh idan aka ce a bada biyu sai ce a bada uku in aka ce a bada uku sai ce a bada biyar da haka ya kudi suka kare yanzu ma zuwa na ki ƙara min wallahi sai a kai gidan. in eh ina zuwa ina zuwa ina zuwa ban ina da ka san yi. a ah, ai zama da samu yaro wani ɗan gidan dangane. to ya kamata a ce a karba mun hakki na. ka ga ina kuɗin ki suka yi nisa da za da sabon miki su. ai babu sun riga sun gama abin da yanzu da za a yi shine. dan je ga masa ba dana ba yi ba kuma yi ba dana yi a karo kuɗi kuma kullum na hana ido na bacci na yin sakan nan shine za a je a kwace min kuɗi galla dora min yadda ba Allah ya daura min ba sam to shi ke Allah ya daura min a ni da ka je ka kwata min aiki na ko gan shi yanzu hankali ce kuma ɗan wurin uwa ka zan yi tsohon macoci waye kan na tashe shi waye wannan din waye wannan din nace dan ubansa ya tashi wa ika mun shi daya mana kaje ka san Allah wallahi wallahi gaba ɗaya ka shafe ku ka ka ka uwa ka kai da ka kai me zaka wa da Allah ka wannan bishi kai dan ya rasulullahi wannan bishi kai amma ka kashe amma ka kashe la ilaha illa yanzu ma ba san wannan ba sai an lalace ka lalace ku na lalace ka ka idan bakin ka zai zallago sai ka biya ni da abin da wannan malamin ya cutan kai ka kame azalim ai ne bukata ta da ka banni na biya bukata ta eh, ka biya sai biya ka taka ni kake ga wannan magana saboda baka da kunya yanzu ina zan sake samun wani haɗo ne ya zara dankon ni can ka danke hannuna can ya ina zare ni ba ni da roba ka hada ni nan to in kaga ka ban nan sai ka biya ni ba bi babu ko goma babu ne dan ubanka sai dai ka yi ba shi na sa hannu wancan mahalin da ka za a fita yanzu shi zai nemo ya mayar min da kuɗi na na riga na kuma shiru kana tahi wallahi tallahi ina aika ka kiyama yanzu a cikin biyu ka zaɓi ɗaya da na ɗaure ka da na fike ka a nan da makamin da yake jikina ka tafi wanne ne ka fi zaɓi tun da kai mutumin banza ne to ni ne maganin ka wallahi ni ne maganin waye zaɓi ɗaya to kai ka ka buɗe min ido eh? kai ka buɗe min ido wallahi ba ba ba kai a na na na na na ku ya ya ku ya ku ya dan Allah dan annabi ka haƙuri dan Allah ka tsaya to na dan Allah dan annabi ka haƙuri ba wani zancen haƙuri ba iskanci kake ji ba ai dan Allah dan annabi na ji sai ba zancen haƙuri da yau ka ƙara girman Allah dan la'ila dan jawsun dan jasin dan kudura da dan Allah ka haƙuri dan Allah ba wani haƙuri ba wani haƙuri ba da ne kake zancen wallahi da ni kake zance dan Allah dan Allah Allah da ni kake zance dan Allah da an sake ganin wani yaron to a iya yi masa kana da magana ne babu dan Allah dan wanda ko wannan dan dan Allah dai ka ban dan Allah ka hakuri ka kuce dan girman Kuce ka eh dan girma Allah an kya kuce ka dan dan buhun ubanka Allah dan Allah ka hakuri sai an dan Allah ka kuce dan Allah ka kuce kan uwa na ma ba su gwada mun kai ta mun ma la wannan dare mafarki nake ko ibro ne mm, ba ni bane alquran kai ne wallahi ba wallahi wallahi ta da anan dai ba ni bane na rantse da manzon Allah kai ne wa billahi allazi la ilaha illa huwa kaga Allah ya taimake ni lokacin tafiya yayi jirgi ba jiran dan wani to yawan jiran sa ake yau ga jama'a suna jiran jirgi bai samu tashi wallahi ai in kaga na raga maka na wallahi in kaga na raga maka billahi wallahi a kan gashi nake ta wahala yau ga ta kaga yau koyan kan da zan mata da bi zan mata wallahi na maka kankan ka ilimi ya tashi dan uwarka yau ba la ilaha illallah ah, tsuntsu daga sama a faɗo ga shi ina ta wahala a yau lokaci ya zo dan Allah bai har na hada da na gemu shiru kawai inda an ce na tsakiyar kai in kaki zan maka wallahi ma talkau ko kana da ja a ba ban kawai wannan ina ganin dole cika ledan nan amma dai zan dawo yadda kake dawo ko ras ai inda nake zuwa din nan sai shaida ni dama na ce za ka zo ni sauki na na ya zo kuma dai Allah ka inda nake tafiya sai ka tafi ba amma mutuwa na dawowa ba sannan kana ka tafi ai kuma kan hede matsa ta Allah ya gani dai na gode fa wala ka gode ka kai ni ka biro ni wallahi in cika ledan na gode Allah saka da alheri an wannan kila zai maka amfani na gode fa uwar ka zan yi da lokacin tafiya ya yi jirgi za a jira dan ibro na lillahi na lillahi ma wannan imo wannan da bai bai wannan imo wannan sula Allah ya tsine masa albarka wannan imo wannan sula kat kat kenan ashe ni ma zan leƙon ga yadda take